a najeriya kungiyoyi masu fafutuka ceto 'yan matan sakandaren chibok na fa ci gaba da yin zanga-zanga ta musamman don mika kokensu ga shugaban kasar dr goodluck jonathan wasu kungiyoyi kenan ke zanga-zangar nuna rashin gamsuwa da yunkurin da gwamnati ke yi na ceto 'yan makarantar zanga-zangar da ya jawo martani mai gauni daga fadar shugaban kasa to sai dai kuma tuni har wasu 'yan fafutuka da kuma 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam suka fara nuna bacin ransu ga kalaman fadar shugaban kasa da ke kira ga kungiyoyin da ke zanga-zanga da cewa su juya su ga 'yan kungiyar boko haram ba wai gwamnati ba malam umar kan da ke cikin 'yan fafutukar ganin an ceto 'yan makarantar ya ce waɗannan kalamai na fadar shugaban kasan ba su dace ba wannan kalamai da ya fito daga fadar shugaban kasa abin da duk wani dan Najeriya da ya sa abin da yake zai ci zai yi tir da shi ne saboda abin da yake nuna mana shine kasawa ne wannan eh, furuci nasu ya nuna cewa ba abin da ya dame su illa dai abin da ya shafi nasu da na kusa da su kadai suke yi saboda a ce akwai su ciki to kaga da sun tabbatar sun ji eh, sun ji zafin da ake ji na wannan eh, matsala da da ta faru a Chibok haka shi ma wani dan rajin kare haƙƙin na adam kuma masanin shari'a Barisa Solomon Dalon ya ce duk da waɗannan kalamai ba su karaya ba kuma za su gaba da wannan fafutuka. Ai wannan ah, ba zai kawo wani karaya gurwa ba illa ya sake hura wutan kuzarin ci gaba da wannan gwagwarmaya. Ai tun da wannan al'amarin ya faru kalaman shugabannin kasa duniya da masana sun nuna cewa babu gwamnati a Najeriya domin wannan ba zai taɓa faruwa ko ina ba kai ko inda ah, ah, yan ta'ada suke cin kare su ba baka ba za a yi musu irin wannan ba don haka idan har a kasar da ake da gwamnati kuma ita gwamnatin ta fita fili ta nuna cewa a ai ita ta kasa amma mu je wajen sabon shugabanmu kuma wannan ba zai kai mana jiki ba don haka za mu ci gaba da maya najeriya ta fi karfin kowa idan har in an yi wasu da gwagwarmayan koko an yi sanyin jiki to wato mu mun amince kamar yadda su wanda suka yi su suka nuna gazawan saboda haka ba gudu ba ja da baya idan an buga kura kai kara To sai dai kuma ga gwamnanin Arewa irin su injiniya Rabiu Musa Kwankwaso na jihar Kano na fa danganta wannan matsala ga rashin shugabanci na gari lamarin da ya ce dole ne ma a tashi tsaye wajen yin addu'o'i. Kullum abin da muke cewa shine mu ci gaba da yin addu'a kuma mu ci gaba da taimakawa president. President ka yana da matsala yana buƙatar taimako domin dukkan wannan abubuwa yana da alaka da shugabanci. In ba shugabanci mai kyau komai zai iya faruwa kuma irin abubuwan da suke iya faruwa kenan akan shugabanci wanda yake mai rauni. A ranar goma sha hudu ga watan Afrilu wato yau fiye da wata guda kenan da kungiyar boko haram ta sace yan matan su fiye da 250 daga makarantansu da ke jihar borno yayin da kuma gwamnatin kasar ke cewa tana ma ta don ganin an sako yan matan ibrahim abdulaziz sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya